فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين sakamakon mummunan aikinsu na shirka da sabon Allah ya same su waɗanda suka zalunci kansu da shirka da sabo cikin waɗannan da suke nan su ma sakamakon miyagun ayyukansu za su same su kamar yadda suka samu waɗanda suka wuce ba za su tsere wa Allah ko su rinjaye shi ba